Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VO ta so kamo a cikin shirin san safiyar yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko da kamar sabon za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar ma a yau tare da Mustapha Adam. Shirin na murai masu saurare shine shirinmu na gaba wanda Hassan Barka zai gabatar. Daga nan sai mu kawo muku shirin na rayuwar zamantakewa tare da Sheikh Abdulkadir Mubarak.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Iran ta jaddada aniyarta na ci gaba da himmatuwa wajen samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi. 'yan majalisun dokoki a najeriya sun nuna takaici game da ƙara tarbarewar tsaro a faɗin ƙasar shugaban ƙasar jamus ya yi watsi da buƙatar amurka da ukraine da dakatar da siyan mai da iskar gas daga rasha isra'ila ta buƙaci haɗin kai da ƙasashen masar da haɗe yawan larabawa kan ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta jaddada aniyarta na ci gaba da himmatuwa wajen samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi. Kakin ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Iran Sa'id Katibzade ya faɗi cewa ƙasar Iran na aiki tukuru wajen ganin ƙasashen musulmi sun samu 'yancin cin gashin kai ta hanyar samar da haɗin kai da yin magana da murya ɗaya da kuma nuna goyon bayansu ga al'ummar Falastinu. katib zade ya faɗa hakan ne a jiya talata jim kaɗan bayan isarsa a ƙasar Pakistan domin halarta taron ministocin harkokin waje na ƙungiyar haɗin ƙasashen musulmi ta duniya wato OAC OIC. Ya ce Iran ta yi amana da haɗin kai da yin aiki tare da kuma riko da ginshiƙin al'amura da ya shafi duniyar musulmi akan nuna son kai da kare manufofi na siyasa da na ƙashin kai da kuma ɓangare ɗaya. Da yake ishara game da batun sa wata dangantaka tsakanin Iran da Saudiya kuwa ya bayyana fatansa na ganin al'ummar yankin sun amfana da kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu a jiya ne aka buɗe taron ministocin wajen kasashen musulmi kawai na 48 a birnin islamabad na ƙasar pakistan 'yan majalisun dokoki a najeriya sun nuna takaici game da ƙara taɓarɓarewar tsaro a kasar rotanni da ke fitowa daga najeriya sun bayyana cewa masar dokokin kasar sun koka game da yadda matsalar tsaro da tashe-tashen hankula da suka hada da tashe-tashen mutane da ayyukan ta'addanci suke kara kamari a sa daban-daban na kasar inda suka buƙaci hukumomin tsaro a kasar su kara zage damtse mataimakin shugaban masar da dattawa ovi omo ayegi shine ya yi wannan tsokaci da yin kira a lokacin zaman majalisar ba da wani dan majalisar jihar Niger Aliyu Abdullahi ya gabatar da hukuke a garin majalisar game da halin da mazabarsa take ciki na matsalar 'yan bindiga. Ya ce 'yan bindiga da suka tsaye daga jihar Zamfara sun kai hari kan ofishin 'yan sanda a garin NASCO da ke karamar hukumar magama a jihar Niger inda a kashe wasu jami'an 'yan sanda a lokacin kai harin. har ila yau omo agege ya tur da rashin daukar matakin gaggawa daga bangaren hukumomin tsaro a lokacin harin kana ya buƙace su da su zagi damtse wajen yin aiki da da ya rataya a wuyansu na kaya rayuwar al'umma da gara har 'yan ta'adda. 'Yan majalisar sun daɗe suna nuna damuwa da take su game da yadda matsalar tsaro ta ƙara kamari a kasar amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. Shugaban ƙasar Jamus ya yi watsi da bukatar Amurka da Ukraine da na dakatar da siyan mai da iskar gas ga Rasha. Da gangan ƙasashen Turai suka cire batun siyan makamashi daga kasar Rasha daga cikin tahankumin da suka ƙaƙaba mata. Flav Scholz shugaban kasar Jamus a wata sanarwa da ya fitar ya ce a halin yanzu babu wata hanyar da kasashen turai za su iya samar da makamashi domin amfani da shi a lokacin zafi da samar da wutar lantarki da masana'antu. Don haka dole mu fi ba da fifiko wajen yi wa al'umma hidima da samar da abubuwan buƙatar rayuwa ta yau da kullum ga al'ummominmu. Ƙasar Ukraine da goyon bayan Amurka da wasu 'yan siyasar ƙasashen Turai ta buƙaci dole ƙasashen Turai su dakatar da samar da makamashi daga ƙasar Rasha. sai dai sun ce lamarin da ba zai yi ba cikin dare ɗaya. Wannan yana zuwa ne bayan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi da ke nuna cewa Amurka da sauran ƙasashen Turai suna tattaunawa na ganin sun dakatar da shigo da man fetur da iskar gas daga kasar Rasha. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira da a cewa shigo da duk wani kaya daga Rasha musamman man fetur da iskar gas da dangoginsu. To ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Isra'ila ta buƙaci haɗin kan ƙasashen masar da haɗe dawar Larabawa kan ƙasar Iran. A jiya talata ce Prime Ministan Isra'ila Naftali Bennett ya gana da shugabannin ƙasashen Masar Abdul Fattah al-Sisi da na haɗe dawar Laraba Muhammad bin Zayad a wurin shakatawa na Sharma Sheikh inda suka tattauna kan yadda za su yi aiki tare wajen tunkarar ƙasar Iran. jaridar da ake bugawa a isra'ila ediyud ahara north ta buga a shafinta cewa benin da sisi bin zayed sun tattauna game da tattaunawa sun tattauna game da batutuwa da suka shafi tsaro da kuma yiwuwar yin aiki tare game da batun kare sarin samaniya daga barazanar makami mai lunzami da sauransu har ila yau bangarorin uku sun tattauna game da batun tattaunawar vienna tsakanin iran da kasashen turai da kuma yadda za su yi aiki tare don tunkarar kasar iran ya ce batun aiki tare wajen kare sararin samaniya tsakanin amurka da isra'ila sun ashin larabawa ya ƙaru sosai a watannin baya-bayan nan da ƙarshe ta nuna cewa za a farko cikin shekaru goma da shugaban ƙasar siriya bashar assad ya kai da larabawa na daga cikin abubuwan da ɓangaren uku suka tattauna a kai daga ƙarshe za ku cewa ƙasashen iran da ta sun jira da muhimmancin ƙara fa dangantaka da ke tsakaninsu ministan harkokin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan a wata zantawa ta wayar tarho da ya da mataimakin firayim minista da ministan harkokin wajen kasar qatar sun tattauna game da dangantakar da ke tsakaninsu ta da bitari irin ci gaban da kasashen biyu suka samu a babayan na a yankin da ma mataki na ƙasa da ƙasa amir abdullahiyan na iran da takwaransa na ƙasar qatar muhammad bin abdulrahman al-sani sun amince game da buƙatar faɗa dangantaka da ke tsakaninsu da kuma musayar da ra'ayi kan manufofin da za su amfani kasashen biyu da ma yankin da kuma duniya baki daya tattauna da ake yi a vienna kare maslahar al'ummar iran da kuma kiyaye jan layin da iran ta gindaya su ne muhimman abubuwan da wakilanta a tattaunawar suka fi ba fifiko a nasa bangaren muhammad bin abdulrahman al-sani an jina game da rawar da iran take takawa mai ma'ana a tattaunawar vienna kana ji da bukatar kowane bangaren ya yi bakin kokarinsa wajen ganin an cimma kyawar yarjejeniya a nan gaba. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da aka saurari cikin labaran duniya bari mu kawo muku shi na duniyar mu a yau wanda ba Adam ya fassara kuma zai gabatar. duniyarmu a yau. masararo sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasa ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki ne macin Asiya wanda aka fi sani da gabata tsakiya. to a yau za mu yi dubi ne akan wani shu'umin taro da kasashen masar haɗaɗɗen daular larabawa da haramtaccen ƙasar isra'ila suka yi a shirin sheikh na ƙasar masar za mu ji abin da taron ya ƙunsa da manufarsa da suka bayyana da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila Naftali Bent da Muhammad Zayed Ali Nahyan na haɗaɗɗen daular larabawa da Abdul a Sisi na ƙasar Masar sun yi wani taro a ƙasar Masar ɗin domin tattauna abin da suka kira hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakaninsu. Taron ya ƙunshi manufofi mabambanta kuma kowace kafar watsa labaru tana fassara shi inda ya fi mata kafar watsa labaru ta bbc da magana da harshen farisanci ta ce babban manufar taron dai ita ce kafa wani ƙawance a tsakanin waɗannan ɓangarorin guda uku domin fuskantar tasirin iran a cikin wannan yankin idan har aka sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya su kafafen watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila cewa suka yi an yi taron ne bisa shawarar da firayim ministan nasu ya gabatar a watan da ya gabata yayin wata ziyara da ya kai a abu dhabi bugu da ƙari baya ga tattaunawa a kan iran da masu taron na shirma sheikh suka yi sun kuma taɓo batun ƙasar syria da yaƙin da yake faruwa tsakanin rasha da kuma ukraine shi kuwa mai magana da yawon fadar mulkin ƙasar masar bassam rabi cewa abubuwan da aka tattauna a wurin taron su ne yakin rasha da ukraine da kuma batun makamashi da abinci a duniya majiyar ta fadar gwamnatin masar ta ambaci batun iran a cikin ajandar da aka yi ko kaɗan wato bata ambace ta ba masar dai tana cikin ƙasashen da suka dogara da kaso mai yawan gaske a kan rasha da ukraine wajen shigar da alkama don haka a halin yanzu tana tsoron cewa yakin da ƙasashen biyu suke yi zai iya kawo mata cikas matuƙa wajen samun alkama da take buƙatuwa da ita daga gare su saboda tasirin yakin akan tattalin arzikin masar tuni babban bankin kasar ya sanar da rage darajar kuɗin ta fam da kaso 17 cikin ɗari kuma an fara samun hauhawar kayan masarufi a cikin faɗin ƙasar ta masar su kuwa kafafen watsa labaran haɗaɗɗe daular larabawa sun naƙarto labarin wannan tare ne da cewa bin tare da binet sun isa sharm sheikh a jiya talata inda suka haɗu da abulfatta al-sisi kamfanin dillancin labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila ya wuce wato sauran na ƙasashen biyu wajen bayyana manufar wannan taro wanda shine iran yayin da kamfanin dillancin labarun haɗaɗɗe daular larabawa ya abbaci cewa wannan shine dai taro irinsa na farko da ɓangarorin uku suka yi shekaru arba'in da 43 suka shuɗe masar ta kafa alaƙar diplomasiya da haramtaccen ƙasar isra'ila wato a shekara ta tara. ita ko haɗaɗɗe daular larabawa ta ƙulla alaƙar diflomasiya ne da haramtaccen ƙasar ta yahudawa shekaru biyu da suka gabata wato shekara ta ashirin. an yi hakan ne dai a lokacin mulkin donald trump na ƙasar amurka a ƙarƙashin abin da suka kira jejeniyar abraham wacce ta kuma ƙunshi ƙasar bahrain kafin watsa labarun 'yan sahiyoniya sun ce daga cikin abubuwan da aka tattauna da akwai karatuwar sake farfaɗo da jijiyar nukiliyar da iran bugu da ƙari kafafen watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce saƙon da yake kunshe a cikin wannan taron da aka yi a sharma sheikh na masar shine nuna wa amurka ƙin amincewa da ƙoƙarin sake farfaɗo da jijiyar nukiliya ta iran hakanan kuma mahalarta taron sun nuna irin amincewarsu da shirin da amurka take yi na fitar da sunan dakarun kara juyin juya halin musulunci na iran daga bakin littafinta wanda take kira da ta'addanci mataimakin ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila idan rom ya ce suna ci gaba da tattaunawa da kuma tuntuɓar amurka don ganin sun yi tasiri a kan yarjejeniyar ta nukiliya da ake shirin farfaɗo da ita ita kuwa jaridar israel today ta rubuta cewa an tsara yin taron ne dai a asirce a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata ko manufarsa shine nuna wa amurka fushi don haka ta kira wannan taron da cewa taro ne na adawa da iran to masharar ta dai kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna ta wato sa alama tambaya akan hakikanin manufar wannan taro da kuma yiwuwar jure da ɗorewarsa balle kuma kaiwa ga cimma manufofinsa wannan lamarin da yana faruwa na daidai lokacin da ministan harkokin wajen iran ya sanar da cewa tuni sun gabatarwa da ɓangaren amurka tasu mahangar kan yadda za a karkare da kuma kitse batun fafaɗo da jijiyar nukiliya yanzu kwallo dai tana cikin filin amurka ita ce za ta nuna kyakkyawar niyya domin kitsa wannan batun kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka bayyana cewa ya amurka a shirye take ta yanke hukunci mai tsauri domin ganin an sake farfado da jejeniyar nukiliyar ya kuma kara da cewa komawa kan yarjejeniyar ba wani abu ne da za a ce zai faru yanzu ba to masu sauraro za mu da sa'aya a nan har zuwa lokacin da wato muhimman manufofin da suke kunshi a cikin wannan taron da kuma ci gaba da shafin hanta za su ci gaba da fitowa inda za mu kawo muku wani bangare akan wannan jigo amma dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng da sai fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barin hada ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashi Hausa na murya jamhuriyar musulunci na Iran sunana Usman Darbo da Gail Mauro Jalo da ke nan garin Yamai a jamhuriyar Nijar. To yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da matsalan tsaro da al'ummar kasar Nijar suke ciki ko kuma in ce al'ummar duniya musamman nan bangaren ga namu na yammacin afirka wato ecos abun mamaki a ce gwamnatoci masu cikakken iko ga sojoji ga makamai ga kuma yanayin duk da ake bukata komi da ake bukata a kasashen ka namu akwai shi amma a ce kullum a kashe nan a binne nan a halbe a nan wani yasa wannan abun ya kamata a duba shi ya kamata a ce wannan kashe-kashin da ake yi ma al'umma bayan allah waɗanda ba su ji ba su gani ba kamata ya yi a nemo bakin zaren walwale wannan abu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh suna na hada mai kwamfuta mai ma local government kebistan nigeria to a talata nan ce da ta gabata majalisar ɗankin duniya ta ware ta ranar ruwa ta duniya to amma mu a nan karamar hukumar milki ta mai ma ban magani a kasa ba sama ga shekara bakwai ba mu da ruwan sha saboda haka yana roƙon allah ubangiji ya ba mu shugabanni masu tausayin al'umma a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 suna na hada mai kwamfuta cuta mai yama ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio biyar ta jamhuriyar musulunci na iran to wani aka ce an yi amai allah shi gwamnan jiha difa isa lami ya aka yi hanyar tsakanin difa da gingin aiki ya tsaya ya kamata a matsayin mu na 'yan ƙasan gingimi a hutu a ba mu bayani an ce an kare sallah wanda aka yi ta difa-difa ingila za a yi da sa a hanya kuma a ɗauki hanyar chad hanyar chad tana yi ta wajen musa waziri to ya aka yi ta difan na wanda aka ba ibrahim mai nasara aiki ya tsaya kenan muna kira ga mu mutanen yan gingimi a zo a fito a ba mu bayani ne me yasa aiki ne ya tsaya kuɗi ne babu abin da aka yi bai yi ba assalamu alaikum barkan ku da mai magana murtala garin masasaka mai zama a nan sokoto a najeriya gaskiya ina ba da shawara da 'yan kasuwa su ji tsoron allah wata ne mai alfarma ga yanan tahowa eh, mutum yi sa tsoron allah a zuciya ta yi da sauransu zai samu alfarmar duniya da lahira mu kuma talakawa sai dai mu ci gaba da addu'a allah kamun sauƙin matsin da ya shiga in aka kawo addu'a ana ta addu'a allah zai kamun sauƙi fatan kuna lahiya da muke nan lafiya kuma ina jinjina da wannan ambasada na libya gaskiya babu ma ya shi a duk ambasadodin da ake na Nijar da suke kasashen waje don mu a nan Sokoto ma ba mu ma da shi dan saboda mu ba mu ga ranar su wallahi tunda da kowane lokaci muna ganin wasu abubuwa da ake wanda ba su da daɗi. Eh, ya yi kyau mai magana mutala Abdulrahman da nake a nan Sokoto a Najeriya. salamu alaikum radio BOA Hausa Tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan a garsa jamhuriyar niger Zan yi tsokaci na a kan jamhuriyar niger a nan cikin gida ƙasata. Zan yi tsokaci bisa kan eh, zaman da hukumar kwastam ta yi tare da eh, shugabannin 'yan kasuwa na nan kasa ta jamhuriyar niger dangane da cewar an rage musu haraji to ya kamata su ma 'yan kasuwa su dubi allah su duba annabi su rage ma talakawa tsada kayayyakin masarufi a nan cikin kasa dangane da cewa gaskiya akwai wani abin da yanzu wani talakan ma ba zai iya sayan shi ba kama da cewa tun daga abin da za ka ci har abin da za ka sha duk sun tashi sun yi tashin gwagwarin zabi sun yi tsada to muna fatan ubangiji allah ya sa yadda aka rage musu harajin ga za su sassauta musu ma tallaka su rage na tare da shi ta tayar da ganar adar jamhuriyar nijar a tashi lafiya radio hausa ta heran Assalamu alaikum BOA Hausa rediyon Musulunci ta Iran na so ku bani dama na kira ga manya-manyan 'yan kasuwanmu da masu hannu da shuni da su Allah su annabi su taimaka a cikin wannan watan mai gabatowa cikin watan azumin Ramadan wanda ike da falala sosai bangaren ciyarwa da sauransu muna fatan a al'umma wa musulman nan masu hannu da shuni da 'yan kasuwa za su sauƙaƙa mutane kaya wannan kuma suka sai kaya suka ɓoye lokacin kaka to ya kamata ku fito da kayan nan ku sai da su domin yanzu ana tsananin buƙatar abinci a ya kamata ku fito domin kuma ko sayarwa za ku yi kun kunci riba mun da kun sai tiya 500 to yanzu fa sai ta kai ɗari bakwai to ya kamata da allah ku taimaka ku kawo mana sauƙin wannan tsada da ta'addabi al'ummar annabi suna na gwani lawan algamadan na kiraye ku daga nan garin kano a kano state insha allah Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, Ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da firan da wani gidan rediyo na ƙasar waje da Shak Malam Ibrahim Zazzaki Eh, dangane da harin da sojojin najeriya ƙarƙashin gwamnatin buhari suka kai masa a gidansa shekaru shida da suka wuce wanda bayanan da malam ya yi sun kara fitowa duniya su san kan cewa me manufar gwamnatin najeriya a kan su su malam kim wanda allah bai cika musu burin su ba yanda suka so ba haka allah ya so ba e dangane kuma da masu ganin cewa wai malam wa'annan manganu bai kamata yana yin su ba ya kamata ya shi ya kamata mutane su dubi irin zaluncin da aka yi wa malam da iyalansa a ce kuma su yi shiru na ganin duk wanda ke da wannan tunani gaskiya bai yi wa malam adalci ba a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa katu sashen wasa na BOH kuna ta da Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazaunin kasar Kamaru. Hakikan yabon gwani ya zama dole. Na shigo da wannan karin magana ne ta dalilin wani jawabi da sabon ambasadar kin Nijar a kasar Libya ya yi ma 'yan Nijar mazauna kasar Libya. Hakikan wannan ambasadar ya cancanci sauran ambasadori su yi koyi da shi. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah da ya shi taya shi riko. Na gode sashen wasa na BOH. Kuna ta da Ibrahim Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hausa da ke Tahiran babban birni na kasar Iran mai magana Sanusi Madatai daga nan da magaram Ajan muje Nijar. Ina son ku isar mini da wannan sakon ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da masoya na tsohon ministan kasar Mali wato Smailu Bube Mega wanda ya rasu rana ta Litinin kuma ya rasu ne a gidan yari sakamakon zarginsa da ake da hannu a cikin wata batakala a kasar ta Mali. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya shikan wannan bawa nasa isa ya huta kuma da fatan shugabanninmu da sauran al'ummu za mu kara da tabbatarwa da kanmu cewa duniya ba matabbata ba ce ba da fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon gyara duka wasu kurakuranmu daga ƙarshe muna addu'ar allah ubangiji ya sa duka waɗanda suka riga ya mu gidan gaskiya allah ya sa sun shi a sa mu kuma da mu yi saura allah ubangiji kyautata ta mu bayan su da fatan za ku tashi lafiya ni magana sanusi maɗatai daga nan da magaram jamhuriyar nijar. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan rage umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina dangane da cewar da aka yi gwamnati ta rage ma 'yan kasuwa kuɗi kuɗin awon abinci to wannan abun ya yi daidai kuma mu talakawa gaskiya mun ji daɗi da wannan abun da gwamnati to amma kamata ya a ce gwamnati ta shiga kasuwanni da kanta ta tura wakilai su gaya ake sai da ma talaka wannan abincin so da in ba haka ba za a yi sai a ce su 'yan kasuwa gwamnati ta rage musu kuma talaka a kasa rage musu na kamata a ce gwamnati ta shiga ta gani nawa ake sai da abincin nan a kasuwanni na gode ku tashi lafiya mai magana sai umar. Muhammad daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar yaran mai albarka mai magana Mansur Adi Yunus Birnin Kibi memba na Malitin da tarayin Najeriya. Kuma ne dama yan bayan ra'ayi na abin da ke ce min to a ƙwarya. To ni dai na farko ina son ta wani gehe dan ya ba mai girma gwamnan jihar Kebbi sanata Atiku Bagudu. Hanyoyin da ya ɗauka da yake yi ruga hilla ni da shi da ma to gaskiya wannan abin ina yaba mishi amma sai dai sani ba mutanen birnin kibi kawai sun ka zaɓe shi ba akwai sauran lokacin gamin musamman manya-manyan emirate ɗin ke gare mu irin argungu yawuri da zuru musamman ma dai emirate din yawuri su adda babban matsala na rashin hanyoyi a cikin gari babu wata hanya guda ɗaya da ke cikin garin yawuri wadda adda kyau abin in ka zo kamar ba yawuri ba don haka ina kira ga mai girma gona ya kamata ya wayo waɗannan mutane cikin 'yan watannin da sun karge mishi na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur aliyu nasarawa birnin kibir ga tarayyar najeriya To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in Hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Shirinmu na gaba shine shirin nan na rayuwar zamantakewa wanda Sheikh Dr. Alkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك صدوى أتيكم وانا شرينامو wanda muka fara gabatar muku da shi shiri da aka yi wa lakabi da rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa kamar inda muka yi mukaddima a wancan shiri shiri ne wanda yake kokari ya fito mana da wasu abubuwa managarta dangane da rayuwarmu ta zamantakewa tsakaninmu da juna da kuma sauran ababen halitta da allah subhanahu ta'ala ya samar a doron ƙasa. wannan shiri kamar yadda muka alkawari yau za mu shige shi gadan-gadan kuma za mu fara shirin ne tare da yin tsokaci game da wata aya da ubangiji subhanahu wata'ala ya sauko da ita a cikin littafinsa mai tsarki a cikin alkur'ani wannan aya aya ce da ke cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم to idan muka yi a wato kamar uh, wani abu na tsinkaye da wani abu na tuntuntuni muka fahimci mai ma Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya da makaranta ba wai zai kasance la'alla mutum wannan ne karan farko da ya ji wannan aya ɗin ba duk da cewa wannan ba ainihin aji ne na koyar da darussa ba amma shirye-shiryen ta hanyar rediyo sau da dama sukan ilmantar da mutum idan ya ba da kunnuwa ya saurari abubuwan da ake gabatarwa to ba matsala idan na tarjama mana abin da muka ji ga waɗanda ba su san fassaran abin da aka faɗa ba kafin mu shiga maɗanyi sharhi da a takaice mu kuma ci gaba da shirin gadan-gadan. Ubangiji subhanahu ta'ala a wannan aya da muka karanto abin da yake cewa shine ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha lallai mu wato shi ubangiji yake cewa ya halicce ku ne daga namiji da mace sai Allah yake cewa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu muka kuma sanya ku waɗansu mutane waɗanda kuke kun fito a kan shu'ub shine al'ummomi daban-daban wa qaba'ila da kuma ƙabilu daban-daban wasu malamai suka ce ba daban-daban ba a da yawa wato muta'addida wa ƙaba'ila muta'addida ƙabilu da yawa sai Allah ya ce dalilin sanya ku ƙabilu daban-daban ko kuma da yawa da kuma al'ummomi da yawa shine lita'arafu lita'arafu wato don kusan junanku ku iya fayyace junayenku sai kuma Allah ta'ala yake cewa inna akarmakum indallahi ku sani cewa haƙiƙa waɗanda suka kasance mafi girma mafi ɗaukaka mafiya girmamawa a wajen ubangiji subhanahu ta'ala su ne wa atikakum su ne waɗanda suka fi ku takawa wato duk wanda ya fi takawa a cikin ku shine ya fi soyuwa wajen Allah shine ya fi zama abin girmamawa wajen Allah ta'ala inna Allah alimun ku sani cewa ubangiji masani ne na komai da komai khabirun kuma mai ba da labarin duk abubuwan da kuke aikatawa ne to wannan a takaice kenan fassarar abubuwan ayan da muka karanta mun bude wannan aya ko kuma mun bude wannan shiri da karanta wannan aya ne domin muna bayani ne akan rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma kamar yadda allah ta'ala ya ishara a cikin wannan aya ya kamata mu gano tushen kowa tushen mu 'yan adam da muke rayuwa a doron ƙasa ubangiji a nan tushen mu yake yi mana ishara zuwa gare shi da farko ma bai ce wai ya ku muminai ba ko ya ku musulmai ba ko kuma kowa ne abin da ya kira shi ne ayyuhan nas mutane mutanen nan kafiri ne mumini ne musulmi ne ba musulmi ba wane ne dun dai sunanka mutum to shine allah ya kira ya ku mutane mu muka halicce ku malamai suka ce zakarin wa unsa din nan mun halicce ku ne daga namiji da mace namijin nan shine annabi adamu alaihi salam mace nan ita ce hawa to wannan adamu da hawa din dukkan wani dan adam a duniya tushensa kenan nan ne asalinsa wato kenan mun ɓaɓɓugo ne allah ya samar da mu ne daga tushe guda ɗaya to sai allah subhanahu wa ta'ala yake ishara akan to idan ubangiji ya samar da mu akan wani tushe guda ɗaya tsatson mu ɗaya ne daga guri ɗaya duk gaba ɗaya mu muka taso to amma bisa hikimarsa Allah ta'ala sai yake cewa waja'alna kum kumshi wa qaba'il sai kuma muka sanya ku kuka zamanta al'ummomi da yawa haka kuma ƙabilu da yawa yau za ka je ka samu mutane waɗannan ka gansu wasu irin jama'a ne wasu kalolinsu baƙaƙe ne kamar mutanen afirka mutanen asiya za ka gansu ga nan kalolinsu fari ba cancan ba wato yana kama da eh, ruwan za ka iya ɗauka kamar ɗorawa misali yalo yalo haka so in ka je kuma kasashen turai ka gansu farare fat haka dai ga sunan akwai mamura da red india za gansu su kuma jajaye jajaye to duk waɗannan ko kuma ka ga waɗannan fuskokin kamar mutanen china idan su kanana da mutanen japan da waɗannan gurare haka amma an ka zo za ga waɗansu kuma idanun su manya manya kamar mutanen india ko kuma gashi nan kowa waɗannan wasu garuruwan ma ka je irin magola na za ga su gajejjeru ne ga sunan al'ummomi Allah ya ce ya sanya mutane sannan kabilu ko da a cikin guri din da al'ummomi kuma al'umma ɗaya a cikin al'umma ɗaya kuma sai ga kabilu kuma daban-daban kamar al'ummar hausa muna da ƙabilu daban-daban ko kuma al'ummar afirka kan mu ce al'ummar hausa eh, eh, wannan ƙabila ba za mu ce kabila a nan mu ce kabilunmu na afirka al'ummomin mu afirka za ga muna da kabilu daban-daban kabilu ga sunan yarubawa ne wannan hausawa ne wannan fulani ne bare-bari ne kasunan dai to irin waɗannan duk ubangiji da ya mana ishara zamantakewar da yake so mu kasance tare da juna allah ta'ala yake yi mana ishara ya yi wannan ne arafu, wannan ne mahallin shahid domin mu kasance mun san juna sannin juna ya ikwanina idan muka kasance mun so juna ba wai kurin ka san wannan shikenan ka ce a ah, wancan ai ba fulatani ne kai wancan ai kanuri ne kai wancan ai ba haushe ne ba irin wannan sanin ubangiji subhanahu wata'ala korum yake mana ishara a game da shi ba sanin juna akwai sani wanda za ka kasance ka san wani ka ba shi wannan matsayin da yake a matsayinsa na farko dai tushen kuɗai dama tunda Allah ya ishara a farko mu tushen mu annabi Adamu da Hauwa sannan kuma abubuwa na biyu shine wannan sanya mu da aka yi al'ummai daban-daban da ƙabilu daban-daban ba yana nufi mu kasance masu gaba da juna ba lita arafu Allah ya ce wato domin mu kasance mun san juna mun zauna da juna lafiya ba kurin sanin juna a ci gaba da gaba da juna ba a'a mu san juna mu kuma zauna da juna lafiya a cikin al'amura sannan babu zancen ɗagawa a tsakaninmu dukkan wanda Allah ya halice shi wannan ba zai ce a ni na fi wani ba a ni ne na kadan kabila kaza ni na fi kaza ni ne na fi kowa da kowa duk waɗanda suke tunƙaho da irin wannan to Allah ya riga ya gama magana ku min zakarin wa unsa gaba daya an halice mu ne daga annabi Adamu da hawa sai Allah ya ce in kana so ka yi tunƙaho ka ce kai kafuwa ne ko kabila kaza ta fi kalsa to ku yi tunƙaho da abuda shine takawakur akramakum inda Allah atqakum in wanda ya fi takawa ne a kabila da ta fi kowa takawa to su ne za su yi wannan su kasance mafiya kusanci zuwa ga Allah domin Allah ta'ala su ne ya fi girmamawa kuma Allah masani ne akan al'amuran da duk kuke kai kar mutum ya ɗauka cewa duk abin da yake Allah bai sani ba Allah ya san duk halin da ɗan adam suke ciki halin da dukkan wani mutum yake ciki Allah ya sani haka kuma in ma ka ɓoye wani abu to ranar kiyama sai ya baka labarin abin da ka ɓoye din alimun ne shi khabirun ba abin da zaka ce zaka yi ka ɓoye wa ubangiji to anan wannan aya kurin ta isa ta dora mu akan tafarki na cewa ashe zamantakewa da muke cewa a zo a yi rayuwa rayuwa ta zamantakewa me ma'anarta me nagartarta to gashe a wannan aya cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku ubangiji subhanahu ta'ala ya dora mana tushen zamantakewa da junanmu mu fahimci juna tukun mu san junanmu sai mu zauna lafiya da juna babu ɗagawa ba girman kai ba ni na fi iyawa wane bai iya ba babu wani abu na nuna cewa waɗannan ba su ne ba mu ne domin abin da kurin za ka yi ka nuna fifiko akan wani shine idan ka fi shi takawa shi ma ba a ce ka nuna ba Allah ya san waye ya fi takawa a cikin dukkan al'amura din shi yasa yace huwa alimun shi masani ne na waye ya fi takawa din ba wai kai zaka zo ka nuna kai ka fi takawa din ba kuma zai ba da labari na cewa wasu waye suka fi takawa din to wannan tushen na zamantakewa rayuwa ta zamantakewa da ya kamata mu ɗoro a kai shine Allah ya mana ishara a cikin wannan aya din kuma muna fata a cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu dinga yi muna kawo waɗansu ɓangarori na wannan aya da Allah ta'ala ya kafa mana wani abu na hujjoji da zai kasance mutum bai zama mai ɗagawa mai girman kai ba a kasantuwarsa ta wannan rayuwa ta mutu zamantakewa da muke a cikin duniya to saboda lokaci ga shi ma an ce da mu mun ƙara za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin. Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan sauyin matsayin da ƙasar Spain ta yi dangane da yankin yammacin Sahara da kuma jin mata wanda suka fara fitowa daga ɓangarorin da lamarin ya shafa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a cikin wannan makon ne dai ƙasar Spain ta sanar da cewa yanzu ta tashi daga tsohon matsayar da aka santa da ita ta nuna wato halin rashin goyon bayan ƙasar Maroko kan shimfiɗa ikonta a yanke yammacin Sahara zuwa nuna cewa tana goyon bayan wannan matsayi. a ranar juma'a da ta gabata ne dai ministan harkokin wajen ƙasar spain jose manuel albarce ya sanar da cewa sanarwar da morocco ta yi a shekara ta dubu biyu da bakwai, na cewa a shige take ta baiwa yankin na yammacin sahara kwarya-kwarya cin gashin kai lamari ne mai matuƙar muhimmanci kuma za a iya dogaro da shi domin kawo ƙarshen rikicin yammacin sahara ɗin da ya daɗe ita dai spain ta rika bayyana cewa ita 'yar mu ce akan saɓanin da ake da shi a kan wannan yanki na yammacin sahara tsakanin wato maroko da kuma ƙungiyar polisario wannan sanarwar da gwamnatin spain ɗin ta yi ya jawo mayar da martani daga ɓangarorin da lamarin ya shafa a yankin arewacin afirka makonni biyu masu zuwa ne ma ake sa ran cewa ministan harkokin wajen na ƙasar zai kai ziyara aiki zuwa Maroko domin ya tabbatar da sabon matsayin na ƙasar tashi ga mahukuntar ribat shi dai jose manuel arbase ya zama ministan harkokin wajen ƙasar spain ne bayan da Maroko ta yi wani koken cewa a bisa sanin wanda ya gabace shi ce gonales laya shugaban polisario gazali ya gaci spain a asirce tun a wancan lokacin ne kuma aka sun suno cewa spain ɗin tana kan hanyar sauya matsarta dangane da yammacin sahara bayan da ta tsige tsohon wato ministan harkokin wajen ta naɗa wani sai dai a cikin gidan spain da akwai wata ƙungiya mai goyon bayan 'yancin yammacin sahara wacce ake kira siyar sahara ta bayyana sabon matakin da gwamnatin ƙasar ta su ta da cewa cin amana ne sanarwar ta ci gaba da cewa hanya ta adalci wacce ta fi yin kama da gaske ita ce sauraron ra'ayin jama'ar yankin na yammacin sahara kamar yadda yake a dokokin ƙasa da ƙasa. al'ummar yankin na sahara ba za su taɓa karɓar rayuwa a ƙarƙashin ikon maroko ba kamar yadda wannan sanarwar ta ambata yankin yammacin sahara yana da girman da ya kai na ƙasar birtaniya wanda kuma yake da mutanen da suka kai dubu ɗari shida. a shekara ta dubu ɗaya, ɗari tara da da saba'in tara ne wani ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ya amince da mutanen yankin na yammacin sahara su zaɓar wa kansu makomarsu da kansu ta hanyar kaɗa ƙuri'a wato ko su zama 'yantattu ko kuma su kasance a ƙarƙashin ikon maroko kuma ƙudurin ya amince da ƙungiyar polisario a matsayin wacce take wakiltar al'ummar sahara a tashin farko ƙungiyar ta polisario ta zargi ƙasar spain da tafka babban kuskure saboda nuna goyon bayan da ta yi wa maroko sanarwar ta Sariyo ta ci gaba da cewa sanarwar ta fito daga ƙasar ta spain tana cin karo da abin da tsarin dokokin ƙasa da ƙasa ya aminta da shi ƙungiyar ta kuma yi kira ga 'yan siyasar ƙasar ta spain da su yi matsin lamba akan gwamnatin ƙasar tasu saboda gyara wannan babban kuskure ta tafka kamar yadda sanarwar ta polisario ta ambata wani sashi na sanarwar polisario ya ce majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin tarayyar afirka da turai da kotun duniya da kotun tarayyar turai da dukkanin ƙungiyoyi na yanki ba su yarda da cewa maroko tana da iko a kan yankin na yammacin sahara ba ita kuwa maroko ta nuna a farin cikinta da wannan sauyin mataki na ƙasar spain a kan yankin na yammacin sahara maroko dai tana son ta mallake wannan yankin na yammacin sahara saboda yana cike da albarkatun ma'adanai masu yawa kwance a ƙarƙashin saharar tashi sannan kuma zai ba ta damar isa ga ɓangaren ruwan atlantika da yake da ɗimbin albarkatun kifi a shekaru na 1971 ƙungiyar ta polisario ta ɗauki makamin domin kare 'yancin yankin daga abin da suka ɗauka mamayar ƙasar morocco kuma tun wancan lokacin ne da algeria take goyon bayan kungiyar kan wancan matsayin nata na zama mai yanci morocco dai ta mamaye yankin yammacin sahara ne kai tsaye a shekara ta 1975 sai dai a wancan lokacin polisario ta ki amincewa ta ɗauki makami ta kira yankin da sunan jamhuriyar larabawa ta sahara farkon wato watan maris ne dai da ake ciki amurka ta nuna goyon bayanta ga matsayin da maroko ta bayyana a bayanan cewa za ta bai wa yankin na yammacin sahara kwadakwariyar cin gashin kai a yayin ziyarar da mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka wendy shaman ta kai zuwa birnin rabat ta bayyana cewa muna ganin cewa shirin maroko na baiwa yankin yammacin sahara kwarekwarar cin gashin kai wani abu ne mai matuƙar muhimmanci a shekara ta 2020 da ya gwamnatin trump ta yi cinikin siyasa na yankin yammacin sahara inda ta baiwa maroko damar shimfiɗa ikonta a kai saboda ita kuma ta amince da halaccin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙulla hulɗa da ita irin wannan wato aika-aika ta trump ta faru a kan birnin kudus inda ya baiwa haramtaccen kasar isra'ila dama shimfiɗa ikonta a birnin kudus a matsayin babban birninta ita kuwa gwamnatin bada da ta zo bata sauya matsarta ba akan wancan matakin da trump ya ɗauka dangane da sauyi a siyasar ƙasar ta fuskar yankin yammacin sahara to masu sauraro za mu dasa aya a nan ba don wannan tattaunawar tamu akan batun sauyin siyasa na kasar spain da kuma tasirinsa a yankin arewacin afirka mu kashe ba a fitowa ta gaba za mu dubi a kan ƙasa algeria da yadda ta kalli wannan sauyi na kasar spain da kuma tasirin alaƙa ma da spain ɗin da ƙasashen yankin amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu amma da yake masu 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. iran ta jaddada aniyar ta na ci gaba da himmatuwa wajen samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi yan majalisun dokoki a najeriya sun nuna takaici game da ƙara tarbarewar tsaro a faɗin ƙasar shugaban ƙasar jamus ya yi watsi da buƙatar amurka da ukraine da dakatar da siyan mai da iskar gas daga rasha isra'ila ta buƙaci haɗin kai da ƙasashen masar da haɗe dawar larabawa kan ƙasar iran to ma saurari duka duka iya abin da ya sauke a cikin shirin sai a tare mu anjima da rana domin jin mu ɗauki da zaɗan labaran amma kafin na amma waɗanda wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you